Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mummuni Barma. A shirin da ya gabata mun ji yadda wata matashiyar da aka haifa da tawayar kwakwalwa ta fara samun sauyin fahimta da lakantar al'amuran zamantakewa sakamakon kulawar da take samu a makaranta. Malika Inusa ɗaliba a makarantar firamaren Aisata Kwando da Magaram, wace a baya an batan kalmar Hausa ke yi wa wuya komon kankantar ta, ta so malakantar yadda ake rubutu da karanta harfan Faransanci. har ma ta fara bayyana burinta na zama jami'ar kiwon lafiya watan wata rana abinda a fili ke fayyace tasirin baiwa irin waɗannan yara damar zuwa makaranta matashiyar ta samu karɓuwa sosai a wurin malamai da abokanta na aji su iyaye da su ɗauka ɗansu da Allah yi shi na kasashe ya zama banza kamar bai da amfani takan iya yawan wanga mai nakasa ya alfana al'umma biye da wayanci na dama dai majalisar ɗinkin duniya na yunkurin ganar da al'ummomin sassan duniya nauyin da ke wuyansu wajen shigar da yara masu tawayar kwakwalwa a sahun jama'a a matsayin matakin kawar da wariya da kyamar da suke fuskanta. farawa daga gida. Shi komi daga Allah yake kuma in kaga ɗanka yana cikin wani nakasa kakar shi kenan ka dogara shi na an ƙare. Idan lokacin da za kai ka tambaye shi sai ka gani an samu ci gaba da ka kai shi lakwal an samu ci gaba. Yanzu misali in ka ɗauki malika ka kai ta ka gama ta da wasu wanda suke da larura irin tata kana gane akwai bambanci tazara sosai. saboda ita gaskiya akwai aminoration da zaka gani cewa ta huce wa ajin ko da yake bata kai wanda suke wani akwai ci gaba sosai a tare da ita kuma ga shi wanda yake da wanda kake da class kana da irin malika yanzu misali a nan ni ina da malika dole kai ma malamin makaranta ka sa su irin wannan a jiki ka sa su a jiki shi zai baka damar ka san yaya suke har ma ka taimaka musu a cikin larurar su eh, sai malami ya yi haƙuri sosai yanzu kun ga in na zo nan gurin malika da gudu za ta je ta taryo ni tattariyo ne mu zo a nan gurin kaya na ba wanda yake taba ita take tattarewa na wanda na madan kisu ne ka a taba mata da saka kina a gurin ta sai ta raka ni kofa ta gan an dauke ni tukwana tukwanta koma ta tafi gidansu to me wanda duka sa yaro jiki ne kuma a lokacin da zai saki jikin shi har ya samu abin da ci gaban da ake so ya cimma in ka ce zaka yi kyamar shi ka ke kishi ai kaga bai ba zaka yi da kurajen shi ba a san ba abin da ake so shine akwai kamar wasu ko masu hannu da shuni ko wasu haka kamar irin su inista da yake suna kulawa da yara kamar da suka san da zama malika ana eh to gaskiya dai ni nace muku ba na zo ne mai ina ga cewa kwanaki ma sun ta yi har farmasiyo Eh, horo da aka basu su sun malika cikin azumi ne ina gani gaskiya tana da wa'annan wanda suke kula tana da shi da ake yi mata ina ta masu kula da ita ina gani mu guru mu nan gurin malika na kasa katta hana ta ta zama ta samu rayuwa mai inganci mai kyau ta shiga cikin cikin mutane yanzu inda a lokacin na aka barta a cikin yadda take da yanzu ba haka bane ba za ta iya tunkara mutane ba ma wasu kyamata za a yi amma aka sayo ta shiki in ka fita cikin yara da wuya saka gane sai in ka approach ta ka gane cewa akwai larura a cikinta kenan dai da katar da dan adam ka yi kokari ka sa shi a jiki su ma dai kawayen na malika sun ce suna ba ta kulawa ta musamman suna na iman abdulrazak tun yaushe kuke tare da malika tun sai tun sai to yaya zaman ku yake da ita da da mana a yi ta kata bata in ta shiga cikin yara su dinga koro ta suna bata shiga cikin su amma da aka musu magana yanzu tana shiga cikin su suna wasa ta in bata zo ba suna zuwa neman ta da ke zuwa neman ta ni ma ina zuwa tare muke wasa kin sai i kuke tare yanzu shekara biyar kenan kuna tare eh ah. to ya kika ga kamar irin su malika ya ne ya kamata a musu in aka kawo su lakwal yara su bar kyamasu tun da su ma yara ne yan uwansu kuma yi su gani in suna kyamasu su ma su wasa shiga cikin mutane su ringa koma gini su su ma kamar bare ne kuma su ma da yan uwansu ne yara mu gani plus 1 égale combien Você lhe 5. cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Cinco? Tiene que voilà, un, deux, trois, quatre, cinq, nest to ke kara plus a egal akon biyan kenan sai kar a egal eh, eh, akon biyan a eh, mhm. juwa mhm. shi egal akon biyan kenan shi da ala da yake muna magana kan amfanin baiwa na kasassu dama da batun daukan matakan kawar da kyamar da har yanzu wasu ɗaiɗaiku ke nuna wa wannan rukuni na al'umma wani ɗalibin tsangayar kimiyyar noma da kiwo a jami'ar birnin yamai sa'idu umaru na mata ya ja hankulan iyaye domin a cewarsa kulawar farko da ya kamata a baiwa yara masu bukata ta musamman daga gare su ya kamata ta fito. su iyaye babban abin da nake kira da zama su kama gas ɗauka ɗansu da Allah ya yi shi na kasashe ya zama banza kama bai da amfani tun muna ganin cikin akwai wanda iyaye da makusanta da abokan zama ana da ka Allah yi karanta kasa sa ka kai ba komi na ba uwayen ka ma za su ware watsi da kai kai kanka suka dauki kanka kai ba wani abu ba mutum bai iya kenan kun ga wanda uwayen shi ma ba su yarda shi ko ba su dauke shi akan mutum ba wannan za su ba shi karatu ba za su ba shi karatu ba za su tarbiyyar da shi ba ba za a ba shi kulawa ta musamman ba takan iya yawan wanga mai nakasan yayi ya samu ilimi ko yanda zai alfana yana iya alfana al'umma biye da wayanci na kenan ɗayan Allah ya baka da nakasashe da wanda ba nakasashe duka guda suke gare ka tarbiyya da kula da su duka wannan yana hannunka shi kuma gwamnati ba ma'aunar muke kira tallafi tallafi eh, muna ganin wanda ake ma abokanmu na kasashen waje abinda da shayi kamar na kasasu wurin karatu da wurin shiga aiki da wurin hannun isforin amma nan ga ba ka ganin haka nan sai dai a ta wannan ranaki ranaki bukukuwa ne ake ba ka ga mutum bai ganin alfanun kamar tamil lafin da ake kama mutane da kasasu shi dai ne babban kira na ga gwamnati da kuma masu hannu da shi da inda kun lura inda akwai irin wannan tallafi da ni bai kai inda zan bane su faɗin nan zan dakatar da shi da an ware samun nasara ana nan gai na yi daidai da tun da na fara dala babu da ta bani ina wasu 'yan sana'o'i na har ƙarfin da nika sawa har ya ƙare har sana'a ta nake sa cikin sana'a na nake kamar kuɗin mota wani bi nisabko da jami'a kamar in sauka da su ayi ina zuwa yin talla turare cikin gari in talla turaren kuma na marcin ta wurin antanuma. ina sayar da turare cikin unguwa ina tallata kuma wani bi turare da takalmin mata duka yana yi sana'a muhannicin ita nisa cikin kuɗin mota Masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Malika Inusa ɗaliba da malaman makarantar Aisata Kwando Zender da Umaru na mata ɗan wasan taekwondo mai karantar kimiyyar noma da kiwo a jami'ar Yamai sai wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari. Ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima.